Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a barkamu da sabuwar shekara. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. A wani jawabin bidiyo a jajibirin sabuwar shekara, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi Allah wadai da harin makami mai linzami da Rasha ta kai a Ukraine. A yau wannan harin makami mai linzami da Rasha ta kai ba shine ƙarshen shekara ba, ko da kuwa ya 'yan ta'addan suke so. Wannan shine manufar Rasha in ji shi. Da yake mai da martani ga hari ta sama da Rasha ta kai a jiya Asabar. zelensky ya ce kasar ta 'yan ta'adda ba za a gafarta mata ba kuma masu ba da umarnin kai irin waɗannan hare-haren da masu kaiwa ba za su samu yafiya ba halin da rasha ta kai da safiyar jiya asabar ya turnike sararin samaniyar ukraine mutum ɗaya mutu kana akalla wasu mutane talatin sun jikata a faɗin ƙasar manyan fashewa guda takwas ne suka faru a kiev babban birnin ƙasar da wasu wurare A yau Lahadi ƙasar Koriya ta Arewa ta harba wani makamin ballistic mai cin gajeren zango a cikin teku a cewar sojojin Koriya ta kudu yayin da Pyongyang ɗin take ci gaba da yin tarihi a shekarar da ta gabata na yawan gwajin makamai. Harba makamin a ranar farko na wannan sabuwar shekara. Kamfanin dillancin Yonhap ne ya rawaito karo na biyu a cikin kwanaki da dama. an harba makamin ne daga yankin yongsan a babban birnin na pyongyang kana ya fada a cikin tekun gabashi da ake kuma kira tekun japan yonhap yana ambato kalaman kwamitin manyan sojojin koriya ta kudu tankiyar soja a yankin ruwan koriya ta yi kamari a cikin shekarar 2022 yayin da koriya ta arewa ta gudanar da wasu gwaje-gwajen makamai ba tare da la'akarin azamata takunkumai ba har kusan wata guda ciki har da harba makamai mai linzami na ballistic mai isa wata nahiya dubun dubatan falasdinawa sun dunguma zuwa gandun taro na birnin gaza a jiya asabar domin bukin cika shekaru 58 da kafa jam'iyyar fata wani taro da ba a saba gani ba a cikin birnin da ke zama babbar tungar kungiyar 'yan bindigan hamas babbar 'yar adawan fata tarin mutanen sun halarci filin taro na katiba ne inda ya cika makil da tutoci masu launin ruwan ɗorawa da hotunan waɗanda suka kafa jam'iyyar da kuma shugabanninta ciki har da shugaban falasɗinu mahmud abbas da wanda ya gaje shi yasar arafat hamas da ta kwace birnin gaza bayan da ta kori runduna masu biyayya ga abbas a shekarar dubu da bakwai. ta ba jam'iyyar fata dama ta gudanar da taron gangaminta tarihi bayan kwace birni a shekarar dubu biyu da bakwai. hamas tana hana jam'iyyar ta fata gudanar da harkokinta a wurin yayin da kuri'un jin ra'ayi ke nuni da jam'iyyar fata ba ta da farin jini sosai wannan gagarumin taro da ba a saba gani ba ka iya zama damar yin zanga-zangar adawa da mulkin hamas na daniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya asabar kungiyar tarayyar turai ta yi kira ga kasar rwanda da ta daina taimakawa kungiyar 'yan tawayin m23 wadda ta kwace wani yanki mai girma a lardin kivu ta arewa a makwabciyarta demokradiyyar jamhuriyar congo kasar congo da ake kira drc a takaice tare da amurka da wasu kasashen turai sautari tana zargin makwabciyarta ƙasa mafi kankanci a yankin tsakiyar afirka da taimakawa m23 ko da yake kigali babban birnin rwanda tana musanta wannan zargin kungiyar 'yan tawayin ta kabilar tutsi ta ƙara dannawa a cikin wannan lokaci da kilomitoci 'yan kalilan zuwa babban birnin lardin goma babban jami'in kula da manufofin kasashen waje na tarayyar turai joseph borrell ya faɗa a jiya asabar cewa ƙungiyar tarayyar turai ta buƙaci ruwanda da ta daina taimakawa m23 kana ta matsanta wa ƙungiyar ta biye wa shawarwarin da ƙungiyar kasashen afirka ta gabas suka ɗauka a wani taron koli a watan nuwamba a ƙasar angola ya kuma yi kira ga kinshasa da ta ɗauki dukkan matakan da suka dace ta kare fararen hula a cikin ƙasarta. ta Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai mikido ne, kasuwa. Kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a kasar mu. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirin kasuwa a kai miki dole. A yau shirin ya haska ne a kasuwar New Market da ke tsakiyar birnin Jos. Ni Zainab Babaji zan gabatar muku da shirin na yau. A yanzu haka ina tare da mataimakin shugaban kasuwar ta New Market Alhaji Sabo Fari wanda ya fara min shimfiɗa kan tsarin kasuwar. Alhamdulillah kasuwar nan za ta kai akalla dai daga shekara saba'in da 'yan kai. Lani kusan an haife ni a bakin kasuwa ga family house ina nan kuma nan ni dai tashi na samu kasuwa nan kuma alhamdulillahi ana tun kamun kasuwan tana nan kamun ta koma terminus ta kuma sake dawowa nan din bayan hatsari na gobara da ya shafi babbar kasuwa ta main market kamar me da me ake saidawa wannan kasuwa eh, wannan kasuwa gaskiya kusan ita ne ake cewa uwar albarka don duk abin da ka zo nema tsakanin new market da yan tifa tun da haɗaski to ba abin da ba za ka samu sai dai abin da ya shafi mota ko jirgin sama na ga wannan kasuwa a tsakiyar gari ne kenan za a ce ko hausawa kaɗai ke cin wannan kasuwa a wannan kasuwa ai babu ba kabila da babu ko a gabana ne yanzu in kin duba ai ga mai atila nan da kokomba ai ana guta ce ga ta nan muna ta da ita a kasuwa ciki akwai iyamurai akwai yarbawa akwai babu kabilar da babu a kasuwa sai dai gaskiya shi ne bai kawo kanshi kasuwar ba amma muna tare da kowane irin kabila kuma muna zaman lafiya don kosan da ake tashin hankali a jos new market ba a taba samun wani tashin hankali balle a je ko an rasa dukiya ko an salwantar da wata rai ba a'a Na yi kicibis da wani wanda ya bayyana min sunansa kamar haka. Assalamu alaikum suna mamu Bashiru Abdullahi daga Zamfara. Akalla dai na samu shekara ta kai talatin ina zuwa nan. Me kake zuwa daga Zamfara kake saya nan Jos? Gaskiya ina sayan kamar irin su bulawus kayan yara da su takalma haka. To in ka sayi wayannan kayayyaki kakan kai zamfara ne ko kuma ina kake saida su? Eh to kamar a yanzu lokacin Kirsimatin nan muna sayarwa a nan amma da azumi kuma za mu je can mu sayar ne. To har yanzu dai ina cikin kasuwan New Market a nan tsakiyar birnin Jos. Sunana Ibrahim Umar. To Malam Ibrahim me kake sadawa? Ina sai da aya da dabino da wake da sauran dai kayan masarufi hakan nan. Yaya farashinsu. Farashinsu Farashin su gashi nan dai kwanakin baya yana nan tsagguri guda amma yanzu da ya dan motsa ya tashi. Misali aya ya tashi zuwa nawa? Kwanakin baya dai muna sai da buhun manyan ayan dubu talatin da takwas amma yanzu kusan dubu arba'in da biyar ƙanana kuma kwanakin baya dubu ishirin da takwas yanzu kuma dubu talatin da ɗaya sai da bino kuma shi yanzu ya tashi kusan dubu tamanin da biyar zuwa dubu casa'in To amma ana sai. Eh ana siye sosai sosai. Da ke mutane sun riga da sun saba da tsadan ma ko da kayan ya karu da ke ga ga suna kan. To jama'a masu sauraro har yanzu dai ina cikin kasuwan New Market a nan cikin birnin Jos kuma kasuwa ce da ake hada-hada. Hajiya eh, sunanki? Salamu alaikum sunana Hajiya Ramatu. To Hajiya me ake saidawa ne? Alhamdulillah mu abinda muka fi wayewa a gurin shine muke sai da kuli-kuli da man gyada da sauransu kayan miya akwai daddawa akwai kuka akwai kubewa to wannan kasuwa dai kaman kasuwan karkara ne ana samun komai da komai yawa alhamdulillah wannan kasuwa ita ce kasuwan karkara eh. to gashi nan naga kuli kuli matsan hannu ne ko kuma matsan inji eh to kuli kuli yanzu a lokacin zamanin yau ya dawo masan injin yanzu kaman kuli kulin nan ya kuke dibawa ya kuke gwada shi mukan gwada mudu muka gwada rabi mukan kirga daidai bakin iya abinda Allah ya hore wa mutum za mu iya bashi daidai iya kudin shi haka muke tafiya da kamar mudu a ce yana kaiwa nawa mudu yanzu dubu ɗaya da ɗari biyu ne da kuli kuli kuli kuli mai kuma kwalba ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyu ne na shigo bangaren sadiq plaza inda ake sai da tufafi sunana abdullahi dan asabe ina sayar da atamfa da shadda da lace a sadiq plaza school line To ga sunan dai na gan su daki-daki bangare-bangare farashin su daban-daban kenan? Eh kowanne farashin su daban kamar atamfa akwai farashi daki-daki ya kai daki hudu ko biyar zuwa shida. Haka les din ma akwai boyel ma haka da shadda duka insha Allah. To kamar su atamfan nan da yake kace akwai daki-daki yana kamawa kamar naira nawa? Akwai mai sauki da muke sayar da ita roba da kira na ce mata roba yau ga tana kina kusa da ke ana ba da ita dubu ɗaya da ɗari takwas da ɗari takwas da hamsin to akwai ƙaramar kotin dubu hudu ake sayar da ita akwai na dubu hudu da dari bakwai akwai na dubu biyar da dari biyar akwai na dubu takwas akwai na dubu goma sha akwai na dubu arba'in sannan kuma wannan gefen da yake gani lagos lace ne ana ce musu lagos lace su daga kan dubu goma sha biyar ashirin talatin arba'in har na dubu dari akwai shi. amma yaya saye fa ana saye kuwa? ana siya sosai ma. masu sauraro har yanzu dai yana cikin kasuwan ah, new market ranka daɗe sunanka? sunana mozambique ɗayero ina sayar da su a attarugu da barkono da citta da suka numfari muna hada irin kayan yaji haka na spices ko kori ko ti ko har dai irin gasunan dai ibrita har hada koriki ce ya muna iya yi ai gasunan na gan su ma ban wayan su ma ba zan iya gane sunan su ba amma nan na ga kaman citta ne shi yaya farashin sa yake iya eh, akwai citta cittan kuma ya kasu kusan kashi uku muna sayarwa ɗari kuma muna sayarwa akwai na ɗari shida a kenan a mm. kuma akwai wanda muna niƙa za a iya sa sa a ti kuma za a iya tafashe kuma za a iya haɗa spices a ciki. Sunana Alhaji Haruna Rashid Mayadi. To gashi nan na ga yadudduka kala-kala ya farashin wayannan yaduddukan musamman ma na maza. Eh to <laughs> suna nan dai yadda aka saba sai dai gaskiya abubuwa sun dan caccanza da yawa. saboda dalili shine kai in ka siyo kai ma ba za ka sayar yadda ka siyo ba ga kuɗin mota yadda ya koma tsada yadda ake hatta yadda ake ɗauko mana kayan daga kano ya canza ga kuma wahalan mai kin ga banda kuma can kuma tsadar dala da ta sa suke kara kayan yana shago sai su kara muku dubu goma dubu biyar musamman in kamar in dai dila dila ka da muke saya gashi na har yanzu dai na shigo shagon jaka a nan cikin kasuwan new market eh, sunan karin kare eh, sunana mamuda suleiman musa eh, ciyaman na masu yan kunne na plateau state To gashi nan na ga duk da yake ga shagon yan kunne nan kuma dai shagon jakunkuna ne yaya su da kan wato farashin su daban-daban ne? Eh farashin su daban-daban ne akwai irin dan wallet wallet haka akwai irin su poses sannan akwai jakunkuna akwai irin bridal irin na aure haka duk dai ga nan muna da kuma har wallet haka irin na maza duka muna da su. Mm. Eh. To amma mutane na saye kuwa? Eh suna siya sai dai suna kuka complain yanayin babu kuɗi abubuwa sun kakkaru to kuma mu ma dole ne saboda a yanzu abin da ke faruwa a bara har muka yi season din christmas din nan muka gama muka dauko mota ne shatanta daga lagos naira dubu ɗari da tamanin amma presently yanzu akwai mutanen mu haka yanzu wanda suna lagos abin da suka dauki mota naira dubu ɗari uku da ashirin banda kare karen kuɗin kaya soke. a nan kuma wani ne ke sayan wata riga wanda ake kira hudi riga ce irin ta zamani da matasa ke ado da shi. gaskiyanta zan bar ma 27 sauki ba saukin kenan saukin kenan <laughs> ba wani rage da amana to suna na dai bala ne bala ibrahim eh a garin jos ne mangu eh to gashi nan ka sai ka ya farashin su yake to farashin kayan dai kullun suna hawa ne gobe mun saya yau mun saya gobe idan mun zo sai mu samu kari kuma kullun dai haka abu yake ta tafiya yanzu wannan da ka saya kai kudin ya maka daidai kenan eh to kudin ya yi min dai amma ba haka na so samu ba dai amma tun ya riga baya da zamu yi sha'anin rayuwa da harkar neman abincin mu ne dole haka za mu je mu saya mu zai dan mu dan nemi na magiya jiki eh Allah ya taimaka eh sunan ka fa sunana pastor pastor Ansidi to pastor ya farashin kayayyakin nan da yake gashi nan na ga customer ka yana ce kayan sun yi tsada ai gaskiya gaskiya abubuwa yanzu ba ta tabuwa kowa kuka ya ba za ku dan sassauta kuɗin nan saboda mutane su samu ai yanda mu muka siya haka mu za mu sayar yanda abubuwa suka yi tsada ma dan riba da za a samu moto da wa'an abubuwan za su karɓa mana sai dai a sai kaya wani zubi da aka siya don dai a dinga dan juya kuɗin. Sunanka? Eh, sunana Yahaya Ahmad. Yaya sha'anin kasuwa? Eto eh kasuwa dai mun gode Allah dai kuma ba wani riba muke sawa sosai ba. Sai mun sai da ma guda goma sha biyu shi ne muke sanin me muka samu. Saboda ba ma so mu ma mu tsawala saboda yadda abubuwa suke. In kaɗan samu kaɗan sai ka haƙura. Ce da yake kana cikin shugabancin wannan kasuwa mecece ainihin matsalan kuwa wannan kasuwa? Eto eh, babban babban matsalan mu shine gaskiya maganan hanyoyi. hanya da ta shigo kasuwa shi ita ce matsalar mu amma muna kokari dai ita gwamnati muna kira da gwamnati da ta dan dube mu sosai a mana rakin da ya kamata do dai gwamnati na iya kokarinta yawa amma muna so dai ta karfafa karfinta sosai akan gyaran hanyoyin kasuwan namu To jama'a daga shagon Malam Yahaya, sakataren kasuwar New Market a Jos zan fice daga kasuwar. A madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri musamman Maryam Dauda. Ni Zainab Babaji nake cewa sai wani karon in Allah ya kai mu mu huta lafiya. Shirin BOA Hausa Kasuwa akai miki ne Kasuwa Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sai nan muna karantawa cikin littafin matta sura biyar aya bakwai maganar allah na cewa albarka ta tabbata ga majiyan tausayi domin su ma za a je tausayi su ina so in yi magana akan jin tausayi jin tausayi tausayi hali ne mai kyau tausayi hali ne wanda allah ke bukata duk mabiyansa su kasance da shi jama'a a littafin Luka Sura shida aya talatin da shida littafi na cewa ku kasance masu tausayi kamar yadda uban naku yake mai tausayi. Wato Allah yana bida mabiyansa masu bautansa masu ibada su kasance da halin tausayi. Idan akwai tausayi a cikin shugabanni babu shakka za su kula da talakawansu. In akwai tausayi a cikin iyaye za su kula da iyalansu in akwai tausayi a cikin gurori na jama'a babu shakka za su ba su haƙoƙinsu rashin tausayi ne yakan sa a hana wa mutane aikinsu rashin tausayi ne yakan sa shugabanni su yi rashin adalci ga mulka mutanensu Da domin haka ina kira da babban murya mu zama masu tsoron allah tausayi a zukatanmu mu kuma tafiyar da al'amura cikin halin tausayi domin tausayi na bayyana tsoron Allah a cikin mutane ta wajen tausayi ne za a iya bunƙasa zaman lafiya a ƙasa ta wajen tausayi ne za a iya biyawa mutane haƙoƙinsu har kowa ya zauna a walwala yana ta farin ciki yana ta godiya Allah ya sa mu zama masu tausayi Allah ya sa mu zama masu tausayi Allah ya sa albarka Amin. Amin. Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan mutuwar jariri a cikin uwa wato stillbirth a turanci. Stillbirth na nufin jariri ya mutu tun yana cikin uwa kuma ana iya gane hakan ta hanyar hoto ko ultrasound a turanci inda zai nuna jaririn baya motsi ko kuma rashin bugawar zuciya idan aka haife shi kuma sai a ga baya numfashi Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu saurare barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani a kan wato haihuwar jariri babu rai ma menene bambancin tsakanin stillbirth da miscarriage idan an ce stillbirth a turance da kuma a likitance abinda ake nufi shine jaririn da ya mutu a cikin mahaifiyarsa amma bayan cikin ya ɗauki tsawon sati 28 wato kwatankwacin wata bakwai kenan shi kuma miscarriage shine ya kasance an rasa jaririn wanda yake kenan kasa da sati 28 a wannan sati 28 shine na mafi yawancin kasashe a duniya akan samu bambanci daga ƙasa zuwa ƙasa misali kamar ƙasar amurka suna amfani da sati 20 maimakon sati 28 nan wurin bambanci tsakanin miscarriage da kuma shi stillbirth amma mu a ƙasashen har yanzu muna amfani da sati 28 kenan kusan wata bakwai. To likita wasu alamomi ne uwa za ta ji idan jariri ya mutu a cikinta? To alamun cewa jariri ya mutu a cikin mace ya danganta ga lokacin. Misali idan bai kai lokacin haihuwa ba za ta ga alamar cewar juyawa da bubbugawa da yaro yake yi ya motsa nan ya motsa nan ta daina ji. sannan kuma kila ta ga alamun ko cikin ya daina girma wannan yana iya nuna mata alamar cewar ba lafiya in aka je aka bincika kuma aka saurari motsin zuciyar jaririn sai a ji ba alamar zuciya tana bugawa idan aka yi hoto na scanning da ake cewa ultrasound za a iya tabbatar da cewar jaririn yana da rai ko kuma ya mutu a wannan lokacin idan kuwa har sai a lokacin nakuda ne kinga ba lallai ta gane cewar ma jaririn ya mutu ba har sai ya fito amma a lokacin da shi yasa idan ah, mace ta je haihuwa lokacin da ta fara nakuda za ki ga daga lokaci zuwa lokaci ana gwadawa ana duba bugun zuciyar jaririn ana bin matakai a tabbatar da lafiyar jaririn a lokacin da take nakudan nan to idan akwai wata matsala ana iya ganewa cikin ɗan kankanin lokaci a matakin da kuma ya kamata. Me ke haddasa hakan? Za a iya kasa abubuwan da suke kawo ah, mutuwar jariri kafin a haife shi wato stillborn Coastal bath kusan gida uku na ɗaya matsalar da ta shafi shi kan shi daga bangaren jariri inda ya kasance akwai matsala ko daga zuciyar shi ko daga kwakwalwar shi abinda ake cewa bas defect ko daga matsalolin da suka shafi kwayoyin halitta abinda ake cewa chromosomal abnormalities a bangaren jariri kenan sannan ana iya samun matsala daga ita abin da a turanci ake cewa placenta wato wannan dan tangaran da yake manne tsakanin ita mahaifar uwa da jariri wanda ta nan ne ake samu abinci da sauran abubuwan da jariri ke bukata ya shiga wurin shi sannan kuma shi abubuwan da baya bukata ta nan ne za a zai dawo ya bi ya shiga cikin mahaifiya mahaifiya ta janye shi wato placenta kinan aka samu matsala daga bangaren ita placenta ko kuma shi wannan cord wato igiyar da take jona da shi placenta din ta je zuwa jariri idan aka samu matsala ko ya daure ko ya murde. Um, zai iya kawo uh, mutuwar jariri ko kuma matsaloli da suka shafi ita uwar wata rashin lafiya kamar misali hawan jini kamar ciwon siga kamar ciwon zuciya da sauran ciwace-ciwace wanda za su iya shafar uwar wanda suke da illa akan jariri kenan uh, kowane bangare wannan zai iya sa a jariri ya mutu kafin ma lokacin haihuwarsa sannan idan aka zo a wurin haihuwa din ana iya samun matsala idan ita misali filasanta din na ta balle daga jikin mahaifa kafin yaro ya fito sai ya kasance jini da kuma sinadarin oxygen da ake bukata na rayuwa da ya kamata ya kai bangaren jariri baya samun shi ga shi kuma uwa tana cikin naƙuda tana kuma zubar da jini ko ya kasance yaron lokacin da yake kokarin fitowar a ce shi wannan igiyar wato cord ta ɗaure ko ta sarƙafe shi a wuya yadda zai kasance jini ya daina bi ta wannan cord din kenan sai ya kasance an samu matsala wurin naƙuda da haihuwa duk waɗannan dalilai ne da za a iya samun rasa jariri tun kafin ma a haife shi kamar daga wani mataki na juna biyu ake iya samun wannan matsala kenan stillbirth nan zai iya faruwa daga kusan shi sati 28 nan a jaririn ya mutu ko kuma sai kusa da ƙarshen cikin ma sannan jaririn ya mutu ko kuma sai a lokacin da mace take cikin naƙuda jaririn ya mutu ko ana dab da haihuwarsa ma a lokacin da ake ƙoƙarin haihuwarsa kenan ah, zai iya mutuwa wannan shine stillbirth kenan likita shin mace na iya haihuwa da kanta idan jariri ya mutu a cikinta Um, akwai lokacin da mace za ta iya haihuwa da jaririn koda ko ya rasu a yawanci wannan sai idan ya kai lokacin da ya kamata a haife shi kuma already ya zo kasa kan shi ya shigo ta wajen mahaifa ta za ta iya haihuwa shi amma idan yana can sama a lokacin da ya mutu misali a ce bai fi sati talatin ba ko abin da ya kama da haka to ba lallai ta iya haihuwarsa ba sai asibiti sun taimaka da dabarun da za a yi a samu a fitar da shi Shin akwai wasu matsaloli da uwa take cin karo da su idan har jariri ya mutu a cikin ciki? Na'am, idan jariri ya mutu a cikin uwa ya danganta ga lokacin da ya mutu nan yana iya zama matsala ga mahaifiya yana iya shafar lafiyarta kuma yana iya sa rayuwar ta ma wani lokacin a cikin hatsari saboda haka da bukatar a wannan lokaci a taimaka a fitar da shi mataccen jariri nan tun kafin rayuwar uwar ta zama a cikin hatsari to likita yaya yanayin samun wannan matsala ta stillbirth ko kuma jariri ya mutu a cikin uwa kafin haife shi musamman ma a wannan ƙasa tamu najeriya matsalar stillbirth tana da tsanani a najeriya saboda najeriya ita ce kusan ta biyu ko ta uku a duniya hanya da take da mafi yawancin mutuwar jariran nan kafin a haife su misali ana magana cewar duk haihuwa dubu da aka yi to haihuwa arba'in da uku a su wannan yaran ba su zo da rai ba a kuma a shekara ta tara a najeriya a waɗanda aka kididdige kawai an samu irin waɗannan jarirai da aka rasa dubu da da saba'in ɗari biyu. wannan waɗanda aka kilide ah, kenan banda wanda ba su je asibiti ba babu ah, alkalimansu To likita daga ƙarshe wasu matakai ya kamata a ɗauka don rage aukuwar wannan matsala. To shawara ta yadda za a rage wannan matsala ah, kamar yadda muka faɗa a wani shiri can baya shine a rinka shiryawa eh, samun juna biyu kamar yadda ake shiryawa aikin gona eh, mace da mijinta kafin su samu juna biyu a tabbatar da lafiyar mahaifiyar nan sannan a gane inda tana da wasu matsaloli da ya kamata a kula da su tun kafin ma ta samu juna biyu da kuma ta samu juna biyu to a tabbatar da an je asibiti an tabbatar da cewar juna biyun nan yana inda yake inda ake bukatar shi sannan ta ci gaba da zuwa awo saboda a tabbatar da lafiyarta da kuma lafiyar jaririn nan har ya zuwa haihuwa to wani daga cikin matsalolin da ake samu shine da dama mutane suna mata suna yin awo din nan to amma mafi yawancin wanda suke yin awon kusan kashi biyu cikin uku har yanzu ana samun matsalar cewar ba sa haihuwa a asibiti za ga a gida suke haihuwa sai in an samu matsala ne sannan su je asibiti to wannan kuma yana daga cikin abin da yake ta'azzara waɗannan matsalolin saboda haka da buƙatar mutane su fahimci abin da yasa ake bukatar a wannan saboda a tabbatar da lafiyar jariri da ta mahaifiyar shi. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da sabon shirin lafiya uwar jiki mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz ke sallama da ku a wuni lafiya.